Bismillahir Rahmanir Rahim. A daren farko, babi na talatin da hudu. Ummi ta ce wannan damuwa taka ta zo ƙarshe in dai kai min abin da nake so. Zan mallaka ma kaina a matsayin matar aure. Ya ce to faɗa min meye wannan aikin ko zan rasa raina zan miki. Ta murmushi ta ce akwai wani mutum mai suna Abubakar ana ce masa Dr. Khalifa. Shi nake so kawai ka kashe mini. In dai Khalifa ya bar duniya ka zo a ɗora mana aure. Ya bushe da dariya mai ƙarfi ya ce shi kenan ko da wanda za a kashe bayan shi. Ta girgiza kai. Shi kaɗai ne ba na son gani a duniya. Ya ce an gama. Yaushe kake son a kashe shi? Ta ce a su na farko da amaryarsa. Kuma ina so a kashe shi ne ta sigar da za a yi zaton ita amaryar tasa ce ta kashe shi. In dai kai man haka ka biya dukiyar auren ummi. Ya sake bushewa da dariya ya ce in dai kisan kai ne to ta kowace hanya mun iyata, Sai dai in ba mu sa mu ba. Ta daga wannan shafin sai aka hasko ɗakin da aka kai Fatima, fuskar Ummi ce ta bayyana yaya na binta a baya. Ta buɗe mai murfin kwaba ya shiga, sai kuma aka hasko Ummi ta shiga ɗayan murfin kwabar ta rufe. A wani shafin kuma an hasko fuskar Dr. Khalifa ne ya buɗe kofar kwabar da yaya ke ciki. Sai ga yayin ya fito tsilim ya tsaya gaban Dr. Khalifa. Cikin zafin nama ya damƙe masa baki ya hantsila shi kan gadonsa. Ya fiddo filo ya danna bakinsa. sai aka hasko fuskar ummi ta fito ta mai da marfin kwaba ta rufe ta hau kan gadon da karamar roƙa a hannunta ta nuna wa dakta khalifa dab da kunnensa ta kai bakinta ta ce ni ce ajalinka An hasko fuskar Khalifa yana ta wutsul-wutsul ba shi da damar magana. Sai kuma aka hasko yaya ya amshi wukar hannun Ummi ya cika da ta Khalifa sau biyu. Sai suka fice daga ɗakin suka rufe ƙofar shi da Ummi. Bayan wannan sai aka ga fuskar yaya a zaune kan kujera Ummi na gefen sai ya ce, Aiki dai ya kammala kuma ya yi kyau Ummi ya batun auren mu. Ummi ta harare shi ta ce, wai kai me yasa baka da hankali? Yaya ya zaro ido. Ni ne bani da hankali Ummi? Ta ce, to ina ka ga hankali? Ya murmushi ya ce, Ni kuwa nake da hankali. Ta girgiza kai ta ce, Babu rashin hankalin da ya wuce ka ce kai dinnan nan kana da hankali. Kai da mun ka yarda zan aure ka. Ya kura mata ido ya ce, Ummi, ni kika yi wa haka? Kin san waye ni kuwa? Ki guji shiga cikin haɗari. Ta miƙe tsaye ta ce, Shi yasa na ce baka da hankali. Kamar ni in rasa wa zan aura sai ɗan ta'adda. Ko ka manta kai dan ta'adda ne. Ka gaggauta fidda ni daga zuciyarka domin ba za ka taɓa samu na ba. Yayin ya miƙe tsaye ya nuna ta da yatsa ya ce, Kin yi babban kuskure Ummi sai kin yi da sani da kika mini domin baki yaudare ni ba illa kanki. Ta kalkale da dariya ta ce yaya ba zan yi da sani ba har abada domin ka mana aiki na da Khalifa dai ya mutu kuma ba zai dawo ba. buri na kenan yadda na rasa shi kowa ma ya rasa. Ka ga zancen nadama ma gare ni bai taso ba. In kuma za ka kashe shi ne to bismillah. Ya ce ba zan kashe ki ba saboda na yi alkawarin ba zan kashe ki ba. Ummi amma zan baki mamaki. Daman jikina ya bani zaki yi min wannan butulci shi yasa na shirya wa hakan. kin aza hannu ummi daga wannan ranar ba za ki ƙara yaudarar wani a duniya ba idan ma kin ci gaba da rayuwa ni daman nawa ta ƙare iya abin da memorin ya ƙunsa kenan TV ta yi kamar yadda kotun ta yi shiru kamar ba kowa duk da yadda ta cika maƙil da mutane abin mamaki har yanzu kan ummi na ƙasa bata ɗago ba bayan wani ɗan lokaci mai shari'a ya ɗago kansa bayan ya ajiye biran da yake rubutu ya ce kotu ta gamsu da bayanan da jidda ta zo da shi tare da hujjojin da kowa ya gani a zahiri don haka ba tare da ɓata lokaci ba nan take wannan kotu ta sallami fatima kuma ta ba da umarnin a kawo ummi da wanda ya kashe khalifa shari'a ta dawo kansu Wannan ya kawo ƙarshen zargin da ake wa Fatima na kisan mijinta Dr. Abubakar Saddiƙo a bisa ƙwararan hujjoji na shari'a. Ƙarfe takwas na dare agogo ya nuna Malam Musa mahaifinsa Fatima na zaune kan tabarma da rediyo gefensa yana jin shirin iya ruwa fidda kai da ake yi gidan rediyon Kano. Inna ta fito daga ɗakinta ta zauna duk da shi ta ce, Malam, ni fa lamarin nan na Fatima ya dame ni. Ya rage sautin rediyon idanuwansa na kanta yana mata kallon rashin fahimta ya ce, Me kuma ya faru? Ta ce ka ga yau satin ta biyu da fitowa daga kurkukun nan amma har yanzu ta ƙi daina kuka. Idan an tambaye ta sai ta ce wai babu komi. Ni abin nata har ya fara bani tsoro. Malam ya ce kira ita. Ta kwala wa Fatima kira ta fito a ya ta tsugunna a gefe ya ce haba Fatima wannan kukan da kike yana nuna cewa tamkar baki ki yarda da kaddara ne." shi duk abin da Allah ya hukunta bawansa ba makawa sai ya faru. godiya ya kamata mu yi wa Allah da ya taƙaita mana al'amarin ya tsaya a haka Addu'ar da muke yi ce ta yi tasiri da ƙarshen al'amarin ya zo. Ko meye na tsananta damuwa tun da kika fito daga kurkuku kike kuka kin ki cin abinci isasshe, kin ki magana kin daina barci isasshe, to yaya kike son mimiki. miki? Fatima ta haɗiyi kukan da ke maƙala a idanuwanta, ta ƙasa ta ɗora kanta a gwiwarta hawaye suka dinga ambaliya a fuskarta. ta ce ku yi haƙuri babu wallahi ina jin ciwon damuwarku sakamakon damuwar da nake ciki wacce ta yi sanadin damuwarku Ban san yace zan yi in daina kuka ba, tabbas da na daina, amma ba yace zan yi, nima ban san lokacin da nake kukan ba. Zuciya ta ce ba za ta iya jurewa abubuwan da suka faru ba. Ina cikin bakin ciki da damuwar abin da Ummi ta yi min. Na kasa sabawa da damuwar rashin Khalifa. Ummi ba ta yi min adalci ba da ta sa aka kashe Khalifa. Na san tana son sa, amma ita ta nuna min ta haƙura da shi, ta gaya min cewa idan bai aure ta ba, kashe shi za ta yi da Malam ya katse ta ya ce, Fatima Khalifa ya rasu. kuma ba zai taɓa dawowa ba har abada abin da aka halicci duniya babu wanda ya taɓa dawowa bayan ya mutu haka kalifa ma ba zai dawo ba kin ga ko idan haka ne babu amfanin a ci gaba da tattaunawa da maganar zai fi kyau mu yi haƙuri wannan al'amarin da ya faru mu bar shi a matsayin kaddara Dr. kalifa babu abin da za mu yi masa illa addu'a Allah ya ji kansa ya kai rahama kabarinsa kuka da zaman damuwa ba zai sa ya dawo ba kuma ba zai goge abin da ummi ta yi ba da a ce zai goge ko ya dawo mana da kalifa da sai ai ta yi, ki yi haƙuri Allah ya baki wani mijin. Tun a lokacin da kotu ta gama yanke hukunci Ummi ta faɗi bata ƙara sanin inda kanta yake ba, a bisa dole aka kai ta asibiti tun tana numfashi har ya kasance ba ta iya numfashi da kanta sai da taimakon oxygen. Kowa sai Allah wadai abin da ta aikata ake yi tare da mama mamaki mai tsanani. Abin da ya fi zama abin mamaki shine yadda Ummi ta tayar da hankalinta bayan mutuwar kalifa Ta fi kowa nuna damuwarta akan mutuwar tasa. da aka binne Dr. Khalifa Ummi take kuka ta rasa sukuni, kullum cikin zirga-zirgar masu taimakonta don fidda Fatima daga zargi tare da binciko wanda ya yi wa Khalifa kisan gilla. Abin mamaki wai ita ce laba isin kisan. Wannan shine ana zaton wuta a makera sai ga ta a masaka. Hakika Fatima ta ba ma kowa mamaki ta bar wa mutane abin tattaunawa. kowa na faɗin albarkacin bakinsa, ciki dai har da iyayen ita kanta Ummun na waɗanda suka haifi Khalifa. Mama ita ke tare da Ummi kullum tun kashe da ta Khalifa, har yau ita tafi kowa sanin damuwar da Ummi ke ciki da irin kukan da take yi a lokuta da dama. Ita maman ce ke lallashin Ummi amma cikin wani yanayi yana bayyana cewa Ummi ce ta kashe wanda take kokawar mutuwarsa. mutuwarsa, kukan da bata yi ba a lokacin da mahaifinta ya rasu. Abin tambayar anan shine shin me yasa Ummi take kukan mutuwar kalifa bayan ita ta kashe shi? Saboda ba ta son rayuwarsa a doron ƙasa, a bisa gurguwar hujja wai don ta rasa shi kowa ma sai ya rasa. Idan aka ce don ta yaudari mutane take wannan kuka tana zargin daman asirinta zai tonu ne, ko kuma ta yi abin ne don ya dame ta, shi yasa take kokawa kan kokawa kanta. don ta san ta yi babban kuskure da ganganci a rayuwarta. To ko ma dai me Allah kaɗai ya san dalilin kukan Ummi. Bayan kisan da ta sa aka yi wa Dr. Khalifa da kanta ga ta nan dai a bisa gadon asibiti bata san inda kanta yake ba. Karkashin kulawar jami'an tsaro likitoci sun ba da sakamakon binciken da suka yi akan Ummi cewa damuwa ta sa ta shiga wannan halin. Akwai yiwuwar ta dawo normal akwai yiwuwar ta rasa ranta saboda tsananin damuwar da take ciki yayi yawa. Mahaifiyarta Hajiya Hauwa ce mai jinyar ta hankalinta a tashe sosai yake saboda yadda ake yaya ta labarin a kafafen yaɗa labarai. na jihar eh, har da maƙota. Ta yi kuka ta yi kuka har ta ba Uku lada. Wai a barin kowa ganin Ummi sai dai ta sa Umma a gaba tana kuka. Tunda aka kawo Ummi ba ta taɓa farkawa ba numfashinta ya hau ya sauka sai dai wani lokacin tana motsawa kamar za ta farka sai kuma ta ci gaba da barcin da in bar da ana ganin numfashinta sai ka ce ta mutu. Kunyar mutane ya sa Hajiya Hauwa ba ta iya fita ko'ina, ba ta san yadda za a yi ta iya haɗa ido da iyayen Khalifa ba. Dan su ƙwaya ɗaya Ummi ta yi sanadiyyar barinsa duniya saboda wani hujjar ta mara tushe, na makama. Tun da 'yan sanda sun samu nasarar cafke matashin nan mai suna Yaya, wanda ya tabbatar shi ya kashe dakta Khalifa da hannunsa a bisa umarnin Ummi. Bai wahalar da shari'a ba ya amsa laifinsa har ya yi magana da 'yan jaridu cewa ai da ma kawo kansa hukuma ne kawai bai yi ba. amma zaman jiran kamu yake yi tun da shi da kansa ya bayyana wa duniya ta yadda al'amarin ya kasance kuma ya bari aka ga fuskarsa to ai yayi talla da laifinsa kenan. A gidan su Khalifa abin ya zama tamkar na jajantawa, yadda jama'a suka dinga zuwa bayan 'yan jaridu da ke zuwa neman labari. Abba na iya magana da 'yan jaridu ita kan mama wannan al'amari ya dawo mata da mutuwar Khalifa sabo fil a zuciyarta. Ta yi kuka ta yi kuka, kukan da bata taɓa irinsa ba a rayuwarta. Jama'a na ba ta haƙuri tana faɗin ku ƙyale ni in yi kuka, abin kukan ne ya samu. Ummi ta cuci kanta me yasa ta hau dokin zuciya. Wasa-wasa lamarin mama ta daina barci. Tsabar takaici ne fal zuciyarta. Ɗan nasu ƙwaya guda shi ne dan masifa sai da aka salwantar. Wannan daren ma zama ta yi daren a ɗakin Abba ta zuba tagumi tana kallon sa yana barci. Ita kuwa ta kasa. Ta yi juyi ta yi juyin shiru. Ta ta tashi ta zauna hawaye wani na bin wani. Ta dinga tuno yadda al'amarin ya kasance bayan mutuwar Khalifa. Ummi kan zauna tana kuka kamar ranta zai fita. Wata rana mama ta iske ta a zaure a harabar gidan tana sana'ar tata. Mama ta ce Ummi yaya kika fito nan kina kuka? Kowa yana kallon ki duk kukan naki ya wuce cikin gida sai kin zo waje. Ummi ta ce mama ya ba ni da dalilin kuka ne. Duk wanda ya shigo gidan nan abin mamaki ne dan ya ganni ina kuka. Wallahi mama tun daga ranar da aka sa Khalifa a kabari har yau har ni ma in mutu ba zan daina kuka ba Mama ta ce haba ummi a matsayinmu na musulmai dole mu dogara ga Allah a bisa ƙaddarar da Allah ya ɗora mana ni ce fa na haifi kalifa wa haifi ni sanin ciwonsa a cikin a ciki na ya rayu ne na ƙudurarsa na raine shi Babu wanda zai nuna min san Khalifa tunda na haƙura na karɓi kaddara ya dace ke ma ki haƙuri. Ummi ta ɗago jajayen idanuwanta ta dubi mama ta ce, Na san da haka mama amma kin san wani abu ɗaya? Kuna kukan rashin Khalifa ne don ku kuka haife shi. Ni ko kukan da nake daban ne da zan iya bayyana miki wani gagarumin sirrin da ke zuciyata. Da daga yau na san ba za ki ƙara cewa na daina kuka ba mama. A wannan lokacin da Ummi ta faɗa wa mama wannan magana babu abin da ta sa a ranta face sirrin da Ummi ke nufi bai wuce na soyayyar da take wa Khalifa ba. Abba da ke ta barci ya miƙe zaune kamar an tashe shi. Ya zuba wa mama ido ya ce mai jidda wannan tunanin zai ci gaba da hana ki barci a kowane dare idan har ba za ki yi haƙuri ba. Mama ta fashe da kuka ta ce Alhaji ta yaya tunani da damuwa za su fita daga zuciyata. Wani irin baƙin ciki ne wannan. Ya ce ki yi haƙuri Allah ne ya ƙaddara kwanan Khalifa ya ƙare. shi yasa suka samu nasarar kashe shi, kuma da suka yi hakan meye ribar da suka samu banda faduwa tunda aka kai kalifa kabari Ummi bata sake samun natsuwa ba, babu abin da ya ja mata hakan face haƙƙi. haka shi ma wanda ta sa ya kisan haƙƙi ne yasa ya tona kansa asiri da kansa. To kin ga, la za mu yi, Allah za mu yi wa godiya mu yi wa Khalifa addu'a. Jidda ce ta daga labulen ɗakin inna tare da sallama. Inna ta faɗaɗa fara'arta ta ce, Mai jidda ke ce tafe da yamman nan daga ina? Zauna ga kujera nan. Bayan sun gaisa ta ce, Ina Fati ne? Inna ta ce, Tana ɗaki shiga. Ganin Fati a kwance sa ta ɓata ta ce, Wai don Allah Fatima sai yaushe za ki kwantar da hankalinki, ki dinga walwala. Dubi yadda kika rame kika yi duhu. Kullum idanuwanki cikin zubar hawaye, har sun je me sun zama jajaye. Fati me yayi zafi haka? Fatima ta miƙe zaune ta ce, Jidda, duk waɗannan abubuwan da kuke ganin laifina da rashin na ku ne ba ku san ina dauriya a kansu ba Jidda. sun da nake rayuwa a duniya ban taɓa kwatanta so ba sai a kan kalifa. Ko da cewa a baya na niyyar auren bahu na amince ne saboda darajar iyayena. To hi saurare.